Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya da tara da sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da safiyar Talata 28 ga watan Mayun shekara ta 2019 suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. Jam'iyyun da suka yi takara da kungiyar tarayyar Turai sun samu nasarar mamaye zaben 'yan majalisun kungiyar da aka yi a Burtaniya da Faransa da kuma Italiya Isra'ila na shirin gudanar da zaben 'yan majalisu a ranar Litinin mai zuwa. A ƙasar Kamaru, ɗaruruwan malamai a yankin da ake amfani da harshen Ingilisha sun shiga zanga-zanga a daidai lokacin da ɗalibai suka fara rubuta jarabawa ta ƙasa. To kanan labarin kenan aka je Da yake yau ranar Laraba aka shirya sake rantsar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari domin shiga wa'adi na biyu, haka kuma za a rantsar da galibin wasu gwamnonin Najeriya daga jam'iyyu daban-daban. A yau kan wannan biki ne za mu mayar da hankali inda za mu ji wasu hirarraki da muka yi da wasu daga cikin gwamnonin da za a rantsar waɗanda suka bayyana abubuwan da suka yi ƙudurin aniyar samarwa al'ummomin jihohin nasu. Mu yi iya ƙoƙari kada mu ba da kunya wanda suka ba mu wannan dama wanda ginshikinsa shine neman canji wanda mutanen bauchi suke so. mu mai kama ubangiji kuma shine dalilin da dama aka ki zaben su aka zaɓe mu ba za mu zauna muna ta gunagune ba za mu fara aiki tamkar daga awa da aka rantsar da mu talauci da wahala na aihuwa da wahala da kuma taɓarɓarewar ilimi da kayan hankalkar noma da sauransu to haka kuma za mu ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya da ke zauna a jamhuriyar nijar da ma 'yan nijar ɗin kan wannan rana ba za mu samu damar kawo muku shirin tsaka mai wuya ba sai a kasance da mu a mako mai zuwa sai kuma karatun alkur'ani mai girma da za mu kawo muku albarkacin watan ramadan amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya ga labarin duniya mai karantawa daular salim jami'in da suka yi takara da kungiyar tarayyar turai sun samu nasarar mamaye zaben 'yan majalisun kungiyar da aka yi a ranar lahadi a birtaniya da faransa da kuma italiya jami'in sun samu sakamakon da ba su taba samun irinsa ba a wannan zaben da ake yi shekara biyar biyar a kungiyar ta tarayyar turai mai mambobi 28 lamarin da ya ba su damar kara adadin kujerun da suke da su a majalisar mai wakilai 751 wato daga 155 zuwa 169 italiya jam'iyyar mato salvini ta lega party ta samu gagarumin nasara inda ta kama hanyar lashe kashi 30 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a ƙasar yayin da hakan ya ba shi kwarin gwiwan zama jagaba wajen tafiyar da kungiyar ta eu inda ya yi ikirarin cewa masu kada kuri'u sun ba shi wani gagarumin aiki mai dimbin tarihi wanda zai taimaka mai wajen samar da sauyi a kungiyar ya kuma taya marin le murna a nasarar da ta samu wajen jam'iyyar emmanuel macron ta maci party da kuma Dijon farage na nasarar kafa sabuwar brexit party a birtaniya ya kara da cewa ina mai dogara da kawaye na a ko'ina domin ceto kungiyar ta eu a kuma sauya ka'idojin bayan shekaru aru-aru da aka kwashe ana ta shige da fice a fannin siyasa da ka'idojin bankuna isra'ila na shirin gudanar da zaben 'yan majalisu a ranar litinin mai zuwa tare da prime minister benjamin netanyahu wanda ya ki kafa sabuwar gwamnati tun bayan da ya samu nasarar sake dawowa karagar mulki wa'adi na biyar a matsayin shugaban kasar ta yahudawa 'yan majalisun kasar sun amince da kudurin dokar da aka gabatar na rushe majalisar idan har an amince da hakan a ranar laraba dole ne isra'ila ta sake sabon zaɓe. bayan zaben da aka gudanar a watan da ya gabata jam'iyyar netanyahu ta likud party ta yi gagarumar nasara inda mambobinta 129 suka lashe kujerun majalisu a cikin jawabin prime minister netanyahu ya yi kira ga jam'iyyun adawa da su mai da hankali wajen manufar da za ta kawo ci gaban kasar da kaucewa siyasar barna da almubazzaranci. yayin da ɗalibai a ƙasar kamaru suka fara rubuta jarabawar shekara-shekara jiya litinin ɗaruruwan malamansu a yankin da ake amfani da harshen turancin ingilisha sun shiga tituna suna zanga-zanga malaman suna neman ingancin tsaro bayan da aka kashe takwarorin aikinsu uku aka kuma yi garkuwa da wani ɗalibi banda waɗanda aka sace ko kuma aka kashe a lokutan baya da ƙona ƙaddarori a cikin shekaru biyar da 'yan tawaye suka shafe suna ta da ƙayar baya malaman sanye da baƙaƙen tufafi rike da kwalayen rubutu da suka bayyana buƙatar tsaro sun yi jerin gwano a wani tituna da ke garin bamenda babban birnin lardin arewa maso gabashin ƙasar What happened? We are tired. Olivier, Lord, Mun gaji Allah ka taimaki malaman kasar Kamaru, ka taimaki malaman yankin Arewa maso yamma, ba mu san abin da za mu yi ba, ba mu san inda za mu nufa ba. malaman sun gudanar da zanga-zangar jiya litinin a daidai lokacin da ɗan ruwan ɗaliban makarantar sakandaren mamanda da ake koyar da harsan faransanci da kuma turancin ingilisha suke rubuta jarabawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sabuwar jam'iyyar da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya kafa na nada mitro zarumkov a matsayin mai ba da shawara kan harkokin yakin neman zaɓe yayin da take shirin yi wa masu neman yi wa jam'iyyar takarar majalisar dokoki a cikin watan yuli tambayoyin in ji wakilin jam'iyyar razumkov daraktan wani kamfanin bada shawarwari kan harkokin siyasa ya fara shiga siyasa ne a matsayin ɗan jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar mai ƙawance da rasha victor yanukovych wanda zanga-zangar ta kawo ƙarshen mulkinsa ya kuma arce zuwa rasha a shekarar 2014 dan wasan barkwancin da ba shi da wata kwarewar siyasa a baya zalankis ya ba shugaban kasar kashi da rata mai yawa a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a ranar 21 ga watan afrilu wuni guda bayan an rantsar da shi a ranar 20 ga watan mayu ya sanya hannu a kan dokar da ta rusa majalisar dokoki kana ya tsaida ranar 20 ga watan yuli a gudanar da zaben majalisar daula salam kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madala. A yau ne ministoci a Najeriya ke ajiye aiki biyu bayan kawo ƙarshen wa'adin gwamnatin zango na farko. Hassan Mai na kaina ya tattauna da ministan ruwa mai barin gado, injiniya Suleiman Hussein Adamu. mai girma ministan albarkatun ruwa na najeriya injiniya suleiman adamu a yau ake hidimar kawo karshen aikin ka na shekara uku da yan watanni a ma'aikatar ruwa ta tarayyar najeriya ya kake ji a ranka eto eh ah, alhamdulillah dai an rabu lafiya <laughs> shi ne babban abu a wannan wajen naka ranka daɗe menene abin da kake jin kayi a wannan ma'aikata kuma yake maka daɗi a rayuwarka akwai abubuwa da yawa da aka yi a wannan dai tafiya ta shekara uku da rabi amma muhimmin abin da nake jin daɗi shine yadda jama'a suke gaya min kafin zo ita wannan ma'aikata kusan ta yi kaurin suna wajen rashin yin aiki wajen tafka wasu abubuwa dai da ba su kamata ba a wajen kwangiloli da sauransu da kuma a fara ayyuka ba za a kare ba an mai da wurin kama to kamar saniyar tatsa alhamdulillah cikin shekara uku da rabi irin wannan to fahimta fahimta da ake ma'aikatar ta dan canja kamar yadda ake jama'a suke gaya mu cewa dai yanzu ita wannan ma'aikata ta dau saiti. Allah a cikin wannan shekarun menene abin da zaka watakila zaka ce kai da dama ko baka ji sa ba. Wallahi abu to na farko dai ina kama cewa zuma da muka ɗauko ta kafa dokar ruwa ta ƙasa bata cimma buri ba mun samu majalisar zartarsuwa ta kai da wannan doka amma da aka zo majalisar da dattijai sai aka siyasantar da wannan magana aka mai ta magana siyasa na biyu wato yawancin yadda ake kasafin kuɗi na ƙasa an mai da musamman hukumomin raya koguna wannan guda goma sha biyu da muke da su na ƙasar nan kamar wato sun zama ma'aikatan kawai raba kwangila saboda haka duk tsarin da muke so mu yi na inganta ayyukansu ana gurɓata mana shi saboda 'yan majalisu suna saka wannan ayyuka da ake cewa constituency project wanda wasu ayyukan ba su da nasaba kwata-kwata da alhakin da aka dora wa'annan hukumomin ah, raya koguna ba dalilin da hukumar raya kogi za ta dinga sayan keken na napep ko injin nika ah, ko ta dinga sayan motoci tukumbo ana ana raba mutane ba aikinsu ba ne to wannan muna ta kikikaka muna fatan nan gaban allah da a samu dama wanda wannan abun zai ragu yadda wannan hukumar raya koguna za su aiki sai da kamata kai dan gidan sarauta ne daga masarautar ka zore tsakanin siyasa da sarauta wanne kake jin ya kwanta maka a ranka to sarautar ma siyasa ce saboda duk abu ne na aiki da jama'a eh, amma a zuciyanka mm. kana jin kana son ka zama sarkin ka zaure <laughs> Allah ya ba mu lafiya kullum a harkar rayuwata ina baro Allah zaɓi. To madalla a gaida Hassan mai kenan idan mu koma kan jihohi za mu fara da jihar Gombe inda jam'iyyar APC ta yi nasara akan PDP wadda ta yi shekaru takwas tana mulki. Wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad ya zanta da zaɓaɓɓen gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya wanda ya fara da cewa na roki jama'a da cewa a yi addu'a a kuma ƙara zurfafa mana addu'a domin mu samu mu fahimci kan abun nan ko mai aikin da ya dace sama kanmu mu sauki saboda ainihin yanayin da ake zane yana buƙatar a shiga cikin nutsuwa to za mu yi ƙoƙari mu duba yadda za a mai dabaru duk dai ayyuka na nishadi wanda ake kawo su dalilin su kuɗi ya salwanta ko kuɗi ya bata za mu ƙoƙari mu rage sannan abin da ya kamata kuma mu yi ƙoƙari mu kuma mu haɗin kan jama'a domin mu samu ah, ah, kowa ya fahimci cewa jihar gombe ta ce kuma ya amfana daga abubuwan da gwamnatin jihar mu take yin allah yadda kenan wani kira za ka yi domin saboda al'ummar jihar gombe su ba da goyon bayan su ma wannan gwamnati to alhamdulillah abdulhab ainihin ya kamata yau haka dukkan jama'ar sun sani cewa komai farko zai karshe kuma a dalili sa ai kafin a zo ga wannan gwamnati da wata ai an yi oji an yi bawa an yi hashidu an yi goje yanzu gashi ana dan kwambo gobe ma zai tafi bar baya saboda haka in aka yi tsari mu sani kuma dama jama'a cewa ai aiki na al'umma ne gwamnati ta kowa da kowa ne saboda haka kai ka zo ne ka taka haka ka tafi in aka yi dace da an yi mai kyau falila alhamdu saboda haka za mu yi kokari waɗannan tarin jama'an nan ya kasance dukkansu kowa ya samu muhallin da zai zanna a cikin ni'imarsa cikin wadatarsa cikin hankalinsa cikin kwanciyar hankali don mu samu mu gudu tare mu tsere tare in allah da ni a tsari na ba zan tafiya a cikin duhu ba kuma abin da na gani zan fito ba wani abu boye-boye boye a cikin harkar gwamnati in na fito na gada maka ga abin da na samu naira ɗari ne misali kuma kai kana so ka samu dalilin samun naira goma ma'aikaci yana son dalilin samun naira albashinsa ainihin masu gudanar da ayyukan gwamnati ko kuma a local government ko na mene duk mun ta'allaka mun taru duka akan naira ɗari nan to kaga abin da ya saura shine sai nuna maka ga abin da muka samu ga abin da za mu yi kuma kuɗinsa zai kama kaza saboda haka sai in kira dukkan wanda abun ya shafa kuma ya shafi kowa da kowa mu samu wakilcin mutanen ƙasa kowa ya san me muke ciki ga matsalar da aka samu ga abin da muke ciki ga yadda za mu yi kuma ga ta inda za mu yi wuta. To madalla da Abdulwahab zaɓaɓɓen gwamnan jihar Gombe kenan Muhammad Inuwai Hayya. To daga Gombe sai mu leƙa jihar Adamawa. Jihar Adamawa da ke cikin jihohin da gwamnonin suka faɗi zaɓe inda wasu jam'iyyun adawa suka samu nasara. Ahmad Umaru Fintiri shi ne ɗan jam'iyyar PDP tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa wanda ya rike mukamin mukaddashin gwamnan jihar har sau biyu yanzu shi ne sabon gwamnan jihar. A tattauna wasu da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya bayyana ɗamarar da yi don fuskantar ƙalubalen siyasa a jihar. Your Excellency kai ba bako bane ba sabon yanka bane a siyasar jihar Adamawa ka rike mukaddashin gwamna kusan su biyu yanzu cikin ikon Allah ka zama gwamna mai cikakken iko mutane da dama za ce ka dauki wannan karaga a duk lokacin da kowa ya san jihar Adamawa dambarwarta ta kan sa ko kuma yan ataɗe ta wato yan manyan Abuja suke ruguza waɗanda ke kai baka tsorata ba a daidai wannan lokacin da Adama da ita ce cibiyar rikicin siyasar Najeriya gashi kuma za ka karba a lokacin da jihar ke tsaka mai wuya. to ai ni dan siyasa ne kuma talakawa suka zabe ni kuma mulkin a adamawa za a yi ta saboda haka zan yi aiki in samu haɗin kan talakawan adamawa in samu haɗin kan 'yan uwanmu da suke abuja da wasu birane da duniya gaba daya wanda za su iya zo mu yi aiki tare da su mu haɗa kai tare da su saboda damuwanmu adamawa ce Ah, ba harkar jam'iyya ba muke yanzu ba pdp ba ba apc ba ba adc ba ah, za mu dawo mu fuskanci ah, harkar adamawa ai 'ya'yanmu da suke abuja da sauran birane ai ba makiyanmu ba ne yan uwanmu ne kuma za mu haɗa kai tare da su gaba ɗaya mu aiki da zai kai adamawa ga cin gaba us da na gaba shi gane zafirwa wannan ya faru a baya irin wannan da sun su su suna su daga baya kuma a zo waɗannan dai da ake ganin kan cewa su ne kososhin siyasa daga baya suke za su taɗe kafar gwamna kai wani irin shirya kai wannan damara ba damuwa in mun iso gada za mu san inda za mu tallake ta lokacin da za a yi iri waɗannan maganganu bai iso ba amma dole mu 'ya'yan adam ne ina fata za a samu canji a wannan mulki da za mu kafa saboda za mu haɗa kai da duk 'yan uwanmu 'ya'yan adamawa project na farko adamawa ce mu ga cewa an ci gaba yadda iyayenmu suka fata wannan jihar ta zama shi da abin da za mu ka ce canji canji nan wani abu ne kalma na wata jam'iyyar da ana ganin kamar kan ko ka kare ta kan irin canji ba da irin wani canji ba ko canji kalmar eh, turanci ce mm. eh, ba kalmar jam'iyya ba ce kuma ina fata eh, in an yi adarci ina ga kowa zai yarda da wannan project da zamu fara ita kwamitin karban mulki ta ba ta mika rahoton ta kuma a cikin rahoto akwai batun kan cewa kusan jihar din yanzu an ce fana da ita ko kuma ta zo ta samu akwai basussuka wanda kai kanka sai da kai girgiza kai da aka faɗa wannan kusan ah, bashin da ake bin adama biliyan ɗari da goma sha anya eh, ba za ka tari da dalaba gamo ba to ah, mu mai kama ubangiji kuma shine dalilin da dama aka ki zaben su aka zaɓe mu ba za mu zauna muna ta gunagune ba za mu fara aiki tamkar daga awa da aka rantsar da mu mu ga cewa mun fitar da adamawa daga cikin wannan kunshi da aka sata in ya kama kuma mu nemo dukiyar mutane wanda yake hannun wasu za mu nema Tuma da gaida Ibrahim Abdulaziz. a can jihar bauchi kuma babbar jam'iyyar adawa ce ta karbe mulki daga hannun jam'iyyar apc bayan da ta kwashe shekara hudu tana mulki wanda wannan shine karan farko a tarihin siyasa a jihar bauchi da gwamna mai ci ya kasa samun wato damar yin tazarci ga abin da abdulwahab ya aiko mana yau cewa ne sanata bala muhammad kauran bauchi na zama gwamna elect na jihar bauchi kuma dan uwana distinguished senator babatela ya zama mun dipici to a gaskiya mutane da yawa sun ba da gudummawa a wannan hubbasa da muka samu allah ya saka da alheri wannan abu da muka samu wato shi kansa abin godiya ne kuma abin da ya kamata mu gane mu duba cewa akwai fa kalubale wato dole mu yi iya kokari kada mu ba da kunya wanda suka ba mu wannan dama wanda ginshikinsa shine neman canji wanda mutanen bauchi suke so za mu yi kokari ko mu yi kokari mu ga cewa mun kawo waɗansu ƙuduri wanda zai fito wanda zai fidda bauchi daga cikin irin wannan manshikin wahala talauci da wahala na aihuwa da wahala da kuma taɓarɓarewar ilimi da kayan hankalkan noma da sauransu insha allahu za mu yi abubuwa ba da gaba ba kuma za mu fito da ƙwararru 'yan jihar bauchi wanda aka san mu da su wanda za su yi wannan ayyuka saboda muna da buƙatar mu ga cewa mun cimma burinmu na kawo bauchi sama da sauran jihohi kamar yadda muke a baya muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala kuma muna kiran 'yan uwanmu su san cewa wannan aiki ba mai sauki ba ne sai an yi abubuwa iri-iri mu dudduba mu yi tsare-tsare iri-iri da hikima da ilimi cikin yardan allah kuma muna buƙatan addu'a muna buƙatan goyon baya saboda mu ci gaba da aiki yadda ya kamata mu yi fice a jamhuriyar najeriya allah ya saka da alheri muna godiya wa duk wanda suka bamu wannan dama mun san cewa ba mun fi kowa ba ne kuma mun san cewa bauchi ta nuna ita ce zakaran gwajin dafi na demokradiyya a lahiyar afirka wanda take zaɓe bisa abubuwa na demokradiyya muna fata za a dinga ba mu shawara kuma kuma za a dinga sa mana burki inda aka ga cewa mun yi kuskure ko kuma za mu bangare allah ya saka To madalla zaɓen gwamnan jihar Bauchi kenan Bala Muhammad Kauran Bauchi. Yayin da ake shirin rantsar da shugaban Najeriya da galibin wasu gwamnonin ƙasar, masana na ganin akwai buƙatar yi wa tsarin miƙa wa ƙananan hukumomi kuɗaɗen su kai tsaye garan bawul wanda aka shirya gaba za a fara yi. Zainab Babaji ta duba mana wannan lamari. Yayin da ƙananan hukumomi a Najeriya ke hankoron ganin an aiwatar da umarnin nan na tura musu kudaden su kai tsaye a asusunsu, masu ruwa da tsaki na ganin sai an yi gyaran fuska wa wani sashe na kundin tsarin mulkin ƙasa kafin a cimma shirin. A farkon wannan wata ne dai hukumar da ke sa ido kan hada-hadar kudaden tsaro a Najeriya ta ba da sanarwar baiwa ƙananan hukumomi kudaden su kai tsaye. Tsohon kakakin kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin Najeriya Mr. Steven Jeans wanda ya yi farin ciki da matakin farko da aka samu na ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu. Ya ce sai an yi gyara kan sashe na da biyu kafin a cimma biyan bukata. Ita wannan tsarin mulkin Najeriya ta nuna da cewa dole kudaden na kananan hukumomi akwai joint account da state and local government da ya kamata wannan kuɗin ya zo ya shiga cikin wannan account ɗin wata asusu na duka sai ta zo ta shiga wannan asusun kafin a raba ma kananan hukumomi menene amfanin da al'umma musamman a karkara a can kananan hukumomi za su samu in wannan abin ya yiwu ba wani chairman da ya isa ya zo ya ce maka cewa an cire kuɗin sa wani wuri don a yi wani abu na daya kuma za su samu kuɗaɗen da za su yi ma jama'a aiki a karkara kana ga akwai matsalolin da su kananan kananan hukumomi za su fuskanta akwai wasu kananan kuma wanda kuɗin ya zo ma ba za su iya biyan wasu albashi ba kin ga na ɗaya ita karama kuma a wasu wurare su suke biyan malamai na primary suna ɗauka nauyin nawayan sarakuna kamin su na local government staff kamin a ɗauki nawayan eh, duba jami'an tsaro ko bautan kasar nan zaka ga karma hukuma wai ita ita da za ta lura da su wato ayyukan da da gwamnatin tarayya ke yi da na jihohi ke yi yanzu duk nauyin ya sauka za su tura yanzu ka samu kuɗi a ganin su kenan amma ni na yarda da cewa in Allah ya yarda wanda suna da kuɗaɗen to za su iya yin wannan aiki amma wanda baka da shi in ka samu damuwa sai ka je banki ka yi aro with this development I'm afraid za a samu wasu kananan hukumomi da za su yi watanni ba biya su ba su biya ma'aikatan su ba lele idan ba an canza uh, revenue formula. Mr. Steven Jeans kenan tsohon kakakin kungiyar shugabannin kananan hukumomin Najeriya. Shi ma shugaban ma'aikatan kananan hukumomin jihar Plateau plato comrade samson mafuya ya ce sun daɗe suna neman cin gashin kansu da muna neman cin gashin kai na har fannin da ya shafi na siyasa wato a ce maganan zaben ciyamomi da kansiloli a ce ma ya koma ga gwamnatin taraya ba wai za a yi daga jihar ba amma maganan kudaden kananan hukumomi kin san an daɗe muna ta koka wa'insu gwamnoni gaskiya fi sabilillahi ba su kyautata ma kananan hukumomi domin za ki samu a wa'insu jihohin in kason da aka raba daga tarayya ya iso jihar sai ki gan gwamna ya kama ya matse yan kun sa'a a biya albashi kira na ga al'umma shine in kuɗaɗen nan sun fara zuwa direct inda aka faɗa mu sa ido a kan ciyamomi da kansiloli da ma'aikatan kananan hukumomi mu tabbata cewa sun yi amfani da kudaden nan a hanyar da ya kamata a yi. A ranar ɗaya ga watan Yunin wannan shekara ne dai ake sa ran kudaden kananan hukumomin za su rika shiga asusunsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon ke cewa karfe 1 da minti 25 na safe. To yanzu kuma lokacin da mu tsallaka jamhuriyar Nijar domin jin fatan wasu 'yan Najeriya da ma 'yan Nijar din akan wannan rana a Najeriya. A daidai lokacin da ya rage awoyi kalilan kamin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya soma wa'adi na biyu na mulkinsa, 'yan Najeriya da ke zamne a Nijar sun yi furci game da fatansu a wannan zagaye na biyu na mulkin Buhari inda maganar tsaro ke kan gaba-gaba akan batutuwansu. Ni ne Salihu zai gabas ga turin wulale. To muna son tsaro a karfafa tsaro ko ina Allah ya tsari zamfara da duk inda aka cewa dai a kawo dai wani hormaki haka wanda bai dace ba. Mai matsayin mu na 'yan Najeriya kamar gwargwadon irin yadda al'umma suka goyi baya ga Buhari suna son shi to muna so don Allah mu girma sarki Buhari kamar yadda Allah dauke jima'a so to don Allah bangaren tsaro muna fata ga Allah madoki Allah ya taimake cikin mulkin sa ya kula da mu ta wajen bangaren tsaro kuma ya kula talaka gwargwadon abubuwa irin wani talaka za su jin daɗin shi su ma 'yan Nijar sun nuna fatan su a wannan wa'adin na mulki na biyu na Muhammadu Buhari ana gab da rantsar da shi inda suka yi kira gare shi da ya yi kokarin ganin kasuwanci da zumuncin 'ya'yan kasashen guda biyu sun kara yin karfi sosai a wannan wa'adi na biyu na mulkin sa. Rabi Suman birnin Kwani. Garagance da rantsar da shugaban kasa Muhammadu Buhari da za a yi insha Allahu dukkan mu Nijar Najeriya duka uwa ɗaya ne kuma Ubangiji Allah ya sa ya kara ba kasuwanci mahimmanci kamar yadda ake shige da sai tsakanin Nijar da Najeriya. 'Yan Nijar na saka kyaukyawan fata ga wannan wa'adi na biyu na mulkin mulkin muhammadu buhari kasancewar nishiyar da najeriya sun zamanto abinda wasu ake cewa komi ya taba hanci ido ruwa ya kai haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To da lagai da haruna Mamman bako albarkacin watan Ramadan ga wannan. سنا ناس سليمان يعقوب بن قني أجمعوه النيجر علي بن أبي طالب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بين بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم عليهم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني Isra'ila ala mislihi fa amana wa stakbarutum inna Allah la ya hadil kawo zalimin sadaqallahu al'azim. Allah ya saka da yanzu kuma muka zo ga shirin mana karshe labarai a takaice. jam'iyyun da suka yi takara da kungiyar tarayyar turai sun samu nasarar mamaye zaben 'yan majalisun kungiyar da aka yi a birtaniya da faransa da kuma italiya isra'ila na shirin gudanar da zaben 'yan majalisu a ranar litinin mai zuwa a kasar kamaru ɗaruruwan malamai a yankin da ake amfani da harshen ingilishi sun shiga zanga-zanga a daidai lokacin da ɗalibai suka fara rubuta jarabawa a kasar to madala a gaishe kafin mai salama muna miƙa gaisuwar ta'aziyya mu ga alhaji muktar garba da iyalansa wanda ke zaune a unguwar dorai a bakin labi jihar kano bisa da so yasa zainab muktari da aka fi sani da mama allah ji kanta kuma ta karshen mu masu rauru dan muka bu karshen shirin namu na yau yanzu a madadin daula salim da ta gabatar da shirin da kuma ci daidai ne wanda ya bada umarni umarnin shirin da ma Daryl Smith wanda ya jagoranci injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumal ke cewa salamu alaikum. VOA Afrique, le monde